radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Kun kamo rediyo VOA Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Yanzu kuma ga irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na mu koma noma. daga shi kuwa sai shi na lafiya sai da kula da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shi na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 8 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda daidai da bakwai ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu haɗe kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1980 aitullah sayyid muhammad bakir sadar da kuma yar uwarsa bintul huda suke shahada bayan da gwamnatin saddam hussein ta yi musu kisan gilla aitullah sayyid muhammad bakir sadar dai ya fara karatu na har da qur'ani mai girma a lokacin da yake da karancin shekaru sannan kuma ya zama mushtahidi a lokacin da bai kai shekarun balaga ba wato ya zama malami wanda zai iya fitar da hukunce-hukuncen addini da kansa ta hanyoyin da ake fitar da hukunci tare da bayar da fatawa bisa gamsassun dalilai waɗanda ya dogara da su wajen fitar da fatawar shine warware matsaloli waɗanda suka addabi 'yan jami'a a iraki a lokacin ɗora aƙidin gurguzu a jami'o'in wanda ke fitar da matasa daga addinin musulunci inda ya rusa dukkanin dalilan da akidar guguzu ta dogara a kan su bisa dalilai na ilimi da kuma hankali tare da tabbatar da sai hancin akida ta tauhidi da imani da Allah shi kadai kamar da kuma ya rusa akidar jari hujja bisa mahanga ta ilimi mai zurfi ya kasance tare da margayi imam kumeni a lokacin da yake gudun hijira iraki sannan kuma ya kasance daga cikin masu mara masa baya gugurumar da yake yi na tabbatar da adalci da yaƙi da zalunci da kama karya ya rubuta littattafai da dama a bangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka hada da falsafa usulul fiqh tafsirul mawdu'i manyan masana a duniya musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba a kasashen turai sun bayyana rashin sa a matsayin wani babban rashi na mutumin da ba ya ake samun mai kwakwalwa irin sa ta ilimi a irin wannan zamani ba. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan afrilun shekara ta 2004 aka rataba hannu a akan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin darfur na ƙasar sudan domin ayyukan jin kai tsakanin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye na yankin wato justice and equality movement da kuma sudan liberation movement army da kuma ɓangaren gwamnati da masu shiga tsakani waɗanda suka hada da chadi game da ƙungiyar tarayyar afirka ƙungiyar 'yan tawaye ta national movement for reform and development da kuma ƙungiyar gender with wadda gwamnatin umar albashar take wa baya sun ki sanya hannu akan yarjejeniyar kan haka ne suka ci gaba da kaddamar da hare-hare amma da ƙarshe dai ƙungiyar tarayyar afirka tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya sun kafa wani kwamiti na sanya ido akan dakatar da buɗe wuta a yankin wanda aka kira da ceasefire commission ko kuma cfc a takaice wanda yake bayar da rahoto akan duk wanda ya saba wa shirin domin ladabtar da shi.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 ministan harkokin wajen iran ya yaba da matsayin rasha da china da kuma kasashen turai uku kan tattaunawar vienna yan bindiga sun yi barazanar kashe mutanen da suka garkuwa da su a jirgin kasa a najeriya daga ƙarshe za ku ji cewa iran ta ce ƙudurin majalisar ɗinkin duniya dakatar da rasha daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam akwai siyasa a ciki yanzu kuma ga cikakkun labaran an kashe yahudawa biyu tare da jikata wasu guda goma a wani hari da aka kai a daren jiya a birnin tel aviv na isra'ila majiyar labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun nuna cewa a daren jiya ne aka yi harbe-harbe a titin dezangof ɗaya daga cikin tituna mafi cunkoson jama'a a birnin tel aviv inda ya sanadiyar kashe yahuda guda biyu tare da jikata wasu guda goma wasu daga su rai kwakwai mutu kwakwai tuni dai 'yan sandan isra'ila suka buƙaci mutanen tel aviv da su kwantar da hankalinsu su kasance a gidajensu kuma su nesa da tagogi saboda damuwar da ake ciki ne yiwuwar kara kai wani har-haren. Idan ana iya tunawa, dakarun gwagwarmayar Falastinu sun daɗe suna barazanar mayar da martani game da ci gaba da kai har-haren da sojin Isra'ila ke kaiwa kan al'ummar Falastinu musamman a baya bayan na a masallacin Kudus. A ranar da ta gabata ma wasu dakarun gwagwarmayar Falastinu sun kai hari a garin Alkadira kuma ya sanya diyar kashe Yahuda guda biyu tare da jikata wasu guda goma sha biyu. ministan harkokin wajen kasar iran ya yaba da matsayin rasha da china da gashen turai akan tattaunawar vienna a wata zantawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahi ya yayi da takwaransa na kasar sabia nikola selekovic sun tattauna game da dangantakar da ke su da suka shafi yankin da ma na duniya baki daya musamman batun rikicin kasar ukraine da kuma tattaunawar neman cire ma iran takunkumi da ake yi a birnin vienna amir abdullahi ya ba game da kyawun matsayin da kasashen rasha da china da kasashen turai guda uku suka ɗauka kan tattaunawar da ake yi a vienna da farko da na nukiliya da aka cin matsaya a kai tun a shekara ta 2015 ta nuna bukatar amurka ta yi amfani da hanyar ta dace wajen tunkarar lamarin har ila yau ya nuna fatansa na ganin dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu wato iran da sabiya za ta ƙara inganta da bunƙasa musamman ta hanyar yin aiki tare da kafa kwamitin tattalin arziki a tsakanin su A nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar Sabiya ya sha alwashin cewa ƙasarsa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen ganta ta fa dangantakarta da ƙasar Iran musamman a bangaren noma da kuma musayar ɗalibai. 'Yan bindiga sun yi barazanar kashe mutanen da suka garkuwa da su a jirgin ƙasa a Najeriya. Rahotanni daga Najeriya sun nuna cewa 'yan bindiga da suka yi garkuwa da mutane a jirgin ƙasa na abuja zuwa kaduna a najeriya kwanaki goma suka gabata sun barazana kashe dukkan mutanen matuƙar gwamnati bata gaggauta biya musu dukkan bukatunsu ba 'yan bindigar sun yi wannan barazanar ce bayan da suka saki ɗaya daga cikin mutanen da suka yi garkuwa da su wato wani babban manajan bankin manoma alwan hassan sun ce sun sake shi ne saboda yawan shekarunsa da kuma darajar azumin watan ramadana sai dai majiyar iyalan alwan ta shaida wa manema labarai cewa sai da aka biya kuɗin fansa kafin aka sake shi daga cikin 'yan bindigan da ya magana a lokacin da suka saki alwan ɗin ya yi barazanar kashe dukkan waɗanda suka kama ɗin idan har gwamnatin tarayya ba ta ta biya musu bukatunsu ba ya nuna cewa gwamnati ta san abin da suke bukata yanzu haka dai hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta najeriya ta da sufurin jirgin ƙasa na hanyar abuja zuwa kaduna domin gyara layin dogo da taragogin da 'yan bindigan suka lalata da sannu jirgin saman zai koma aiki nan ba da jimawa ba idan a kammala gyare-gyaren kimanin mutane tara ne aka tabbatar su rasa rayukansu yayin da wasu da dama kuma suka jikkata kuma an yi awon gaba da wani adadi mai yawa zuwa cikin daji to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Iran ta ce ƙudurin masu Ɗinkin Duniya na dakatar da ƙasar Rasha daga hukumar kare haƙƙin ɗan Adam akwai siyasa a ciki a cikin wani bayani da Majid Taktarabanci jakadan dindindin na ƙasar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar game da ƙudurin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na dakatar da ƙasar Rasha daga hukumar kare haƙƙin adama ya ce siyasa ce kawai wanda yake nuna irin nuna son kai da ke cikin majalisar. A jiya Alhamis ce hukumar kare haƙƙin adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da dakatar da kasar rasha daga cikinta saboda zargin da ake mata da ke ta haƙƙin bil'adama da dakarun ƙasarta suka yi a ƙasar ukraine kimanin ƙasashe 128 ne suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin yayin da kasashe tara suka kaɗa ƙuri'ar nuna rashin amincewarsu inda kuma ƙasashe 35 suka kasance a matsayin 'yan baruwanmu tun kafin kaɗa ƙuri'ar ƙasar rasha ta yi barazanar cewa duk ƙasar da ta kaɗa kuri'ar amincewa ko kuma ta kasance 'yar ba mu da hakan zai ba wa amurka damar ganin an dakatar da ita daga hukumar kare haƙƙin bil'adama to za ta ɗauke ta a matsayin 'yar adawa kuma ta biya farashi a dangantaka da tsakaninta da ita daga ƙarshe za ku cewa ƙasar rwanda na bikin cika shekaru a 28 da tunawa da kisan gillan da aka yi wa 'yan ƙabilar tutsi shekaru 28 kenan da suka gabata da kawo ƙarshen yakin basasa da aka yi a ƙasar Rwanda da ya haddasa rayukan mutane sama da dubu ɗari takwas 'yan ƙabilar Tutsi da kuma masu masassaucin ra'ayi na 'yan ƙabilar Hutu a cikin kwanaki ɗari. A bana ƙungiyar tarayyar Afirka ta zaɓi taken wannan shekarar a matsayin shekarar tunawa da haɗin kai da kuma sabuntawa da jaddada aniyar da ake da ita na ɗaukar tsawaran matakan hana sake afkuwar yakin ƙare dangi a nahiyar baki ɗaya. a ranar bakwai ga watan afrilun ne shugaban kasar rwanda paul kagame ya daga wata fitila a birnin kigali domin tunawa da kisan kare dangi da aka yi a kasar inda suna da mutane 250 lamarin ya shafa kuma za a ci gaba da gudanar da bikin juyayin har zuwa ranar 13 ga watan afrilu kuma za a kwashe kwanaki 100 ana gudanar da tarurruka daban-daban na tsawon kwanakin da aka kwashe ana tafka kisan kiyashin a shekara ta 2021 ne shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce ƙasar faransa ta taka rawa a abin da ya faru a ƙasar rwanda amma bai ce a bangaren kisan kiyashi da aka yi ba shine shugaban ƙasa ko wani babban jami'i na farko da ya taɓa furta hakan inda ake ganinsa a matsayin ɗaya daga cikin kisan kiyashi da aka yi mafi muni a zamanin nan. To ma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara. bayan da aka saurari labaran duniya bar mu kawo muku shirinmu na gaba to shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu labarai mabambanta da suka hada da batun takin zamani da kuma batun samar da bayanai da suka shafi harkar noma ta hanyar tawarar dan adam a najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya bayyana ƙasar da cewa tana kan hanyar zama cibiyar samar da takin zamani mafi girma a nahiyar afirka da kuma duniya shugaban na ƙasar najeriya ya danganta hakan da siyasa mafi dacewa da gwamnatinsa take amfani da ita wacce ta samar da kamfanoni da sun kai saba'in da suke hada sanadarori daban-daban da ake amfani da su wajen yin takin zamani shugaban ƙasar ta najeriya ta hannun mai bashi shawara a kan harkokin watsa labaru femi adeshina ya ce shakka babu najeriya ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu taka rawa a fagen samar da nau'in taki na yuriya shugaban ƙasar ta najeriya ci gaba da cewa bayan zuwan gwamnatinsa ta iya gano cewa ƙarancin takin zamani yana a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa koma baya a fagen aikin gona kuma hakan ya samo asali ne daga yadda aka dogara da kasashen waje wajen shigo da takin zamani da a ƙarshe yake haifar da rashin amfanin gona mai yawa a cikin ƙasar yake cewa wato wannan abu da suka fahimta gwamnatinsa ta ga cewa dole a samu wani sauyi da canji a wannan fage domin ƙasar tana da albarkatun kayan haɗi da ake buƙatuwa da su domin yin takin zamanin an bayyana cewa najeriya tana kan gaba wajen samar da amfanin gona a nahiyar afirka kuma noma shine yake rike tattalin arzikin mutanen ƙasar da kaso 60 cikin 100 daga cikin ayyukan da suka shafi noma da kiwo da aka fi a ƙasar da akwai kamun kifi kiwon dabbobi da kuma noman hatsi wanda shine yake da fiye da kaso 80 cikin ɗari na ayyukan noma a najeriya a dalilin haka ne ake ƙoƙarin tattara bayanai da watsa su ga manoma a faɗin ƙasar wato dawo da tsarin nan na malaman gona amma a zamanance kuma a nan gaba shirin harba tauraron 'yan adam guda bakwai ya daga cikin muhimman ayyukan da gwamnatin ƙasar take son yi domin ganin cewa an yi amfani da su wajen samar da bayanai da tattara su saboda a rika watsa su ga manoma ana son cin wannan manufar ne dai daga nan zuwa shekara ta 2025 domin za a harba tauraro na farko a cikin wannan shekara ta 2022 da aikinsa shine tattara bayanai akan harkar noma din. to yanzu muna najeriya din inda tare da cewa har yanzu ana cikin alhini na harin jirgin ƙasa da aka kai a kan hanyar abuja zuwa kaduna sai dai duk da haka ƙungiyar take kula da kayan amfanin gona ta najeriya federation of agricultural commodity association of nigeria wacce a takaice ake kira da facan ta yanke ɗaukar mataki na cewa za ta rinka jigilar kayan abinci ne ta hanyar jiragen ƙasa shugaban kungiyar dr victor iyama ya ce jigilar kayan abinci da amfanin gona ta hanyar jirgin kasa shine mafi dacewa idan aka yi la'akari da yadda ake yin asarar kusan kaso 55 cikin 100 na kayan abinci da ake nomawa a kasar rashin ingantacciyar hanya ta jigilar kayan abinci yana jawo asararsu sannan kuma a ƙarshe ya sa a sami hawa farashin kayan abincin to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda la'akari da ƙurewar lokacin shirin namu kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauki da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya. To shirinmu na gaba shine shirin na lafiya sai da kula, ai saurare lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan azumin watan Ramadan. A makon jiya idan za a iya tunawa mun kawo muku bayani ne kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala a yayin gudanar da azumin to yau za mu ji irin shawarwari da masana sha'anin kiwon lafiya ke da shi ga masu azumin musamman wajen buɗe baki da kuma sahur da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin to marilla kamar yadda aka ce da farko shirin na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin ramadan kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da dr sabo ahmed ƙwararren likita daga birnin jos a tarayyar najeriya inda muka tattauna kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi irin su ciwon suga ciwon zuciya da koda da dai sauransu wanda likita ya bada shawarar mai fama da su ya nemi ƙarin bayani ga likitansa kafin ya kai ga ɗaukan azumin to dukta yau shawarwari ne muke son a baiwa mai azumi kasancewar zai shafe sa'o'i masu yawa ba tare da shan ruwa ba ko kuma cin abinci kafin mu kai ga gabar waɗannan shawarwarin dakta a likitance kuya masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara azumi Bismillah Wato azumi wanda a turanci akan kira shi da suna fasting. A yanayi ne da mutum kan hana kansa ci da sha na wani tsawon lokaci. A wani lokaci akan bambanta azumi kala-kala don akwai addini akwai kuma wanda ake bukatar mutum ne saboda za a bar gaji. Misali, in za a gwada mutum siga akan so a gwada da safe so za a ce mutum ya yi azumin dare ma'ana da ya ci abinci karfe takwas da dare ba zai sake cin wani abincin ba wannan ne yake shi overnight fasting ko kuma azumin dare wato da rufe ya rike baki daga ya ci abincin dare sai har zuwa satin da za a bar gwaji ba zai ci abinci ba haka yi haka yanzu a gwada wa mutum yawan maikon da yake jinin shi wato abin da yake shi lipid profile musamman mutane da suke da ciwon da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon daskarewar jijiyoyin jiki a aka gwada wannan kitsan da yake yawa jikin mutum to amma ana so a samu mizani misali ba za ka haɗa sigan mutumin da ya ci abinci awa ɗaya da wanda kuma a gaban shi ci abinci ya kai awa shida ba dole za a samu bambanci so akan so a sa mutane a nizani ɗaya saboda a gwada a ga wane ne jikin shi bai amfani da siga shi sigan ya yawa a cikin jini wane ne kuma jikin shi sigan yake saukowa daidai bayan ya ci abinci saboda haka dole sai samu tare akan mizani da hanyar one sauran akwai azumi kuma na addini shi wanda su addinai daban-daban suna da shi a misali a musulunci ta ga daga lokacin alfijir har zuwa lokacin da rana ta fadi dare shiga shi ne namu azumi da muke ko azumi na nafila ko na farilla kamar mazumin ramadan kenan to wannan kenan to rikita kamar yadda muka yi bayani musulmi a yayin gudanar da azumi yakan ƙauracewa ci da sha daga fitowar alfashar har zuwa faduwar rana ganin cewa an shafe tsawon waɗannan sa'o'i ba tare da sanya komai a baka ba kuma aka zo lokacin buɗe baki wace shawara ce za a baiwa jama'a duba da cewa a lokacin ga zumuɗin cin wani abu ya zo cewa mutum ya takuru ya takuru bai ci abinci ba tun daga asuba zuwa faduwar rana eh, dole dai ya ji zumuɗin cin abincin ya karu ya zama mutum ya ci abinci ya karu saboda haka lallai mutane a jure wa wannan eh, zumuɗin domin ya kai ga mutum ya ci ya yi yawa fiye da kima ci ka iya kullewa ci ka iya ɓaci sannan ya tada wani ciwo musamman irin da nau'in kwannafi da kuma ulcer waɗannan za su iya faruwa wata su ana so mutum ci a hankali kuma ya zaɓi abin da ya ci aka so a yamma inda ko da dabino ko ayan itace a buɗe baki in bari ya tsirga a jiki bai nauyi ba aka yi salloli to daga baya kuma kan iya ɗan cin wani abu ne na wannan nauyi amma cin abinci mai nauyi da daddare gaba ɗaya alfanun shi bai da yawa domin mutum yana bacci ba yana buƙatar cikin shi zubar nauyi ba ne ana buƙatar cikin mutum ya zama madaidaici ba tare da ya cika shi dam ya gyatse ba sannan kuma bayan an sha ruwa kada mutum ya kada mutum cin abinci da yawa akan so mutum ya dan sha mai ruwa ruwa cikin shi ya buɗe sannan kuma kada da ya ci abu mai yaji bayan hanji ya rike babu komai a cikin shi a zo kuma a tafka mara kayan yaji nan ma yakan iya sa kwannafi wato dyspepsia ko kuma ma abin ya zarbe ya zama sabon ciki wato peptic ulcer wato cikin hanjin mutum ya sami miki rauni wannan wannan kenan an za dole a kiyaye komi a cikin nuna an san hanta ko an sha yunwa in an samu abu za a so hama hama hama cinye lokaci da ma wannan bayi da fa'ida Eh, aka so a hankali kuma daidai gwargwado. To masu sauraro gashi dai daktar namu ya kora da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa domin jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan Ramadana. Yanzu dai a madadin shi daktar namu Sabo Ahmed daga Jami'ar Jos a jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ibada cikin ƙoshin lafiya. Badan yabo. to ba saurare a nan shirin namu ya kammala gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da kusa a ɗan amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa ne kammala ni ma dubu shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Thank you.